الحمد لله العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب آه، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا babun jonga da ke wagen man da ti babun na nya tanwininga sahih kan da nya na shartiyya a wagen man da na gare an nanti babu ananya mausulunga mana andanya babun ya man kanya na shartiyya andanya babu man kanya na mausulunga <clears throat> idan babun kiyam paulanda باب بابا نكيا من أطاع العلماء يم بيغنا توانم بتوم والأمراء أدو إمانكو في تحريم ما هم فرامو يندي أحل الله ألا غدا كندغندي أو تحليل ما ولا هندغين قاودي حرمه ألا غدا كن فرامي فقد اتخذهم aqiqa كن كماندا توانو ano ko de manko كمانويا الله kamanu ya allah ku hilli be hay nga ado imman ko nga haqqe wi dangani amma anta dangini i haqqendi

mana oni ñamare xa nellaga ñammoxo ɓeedi na ñaaga ñammoxo ɓeedi a gemme ke adi anga dangi kenga tan ni andi xaña allahyi to ano ndoy manko allah fi hoy go daganten ni kunti a haramunte ñani axa duna ni batu ken noxondi ken mbirenga axa di ña bat kamanunga misale di to ano ñugonano lenki hogga be ana daga ante nyani amma ida kun param iga mati kun killen ta dunga na kai ina ti dan kan ta dunga na kai serebe ga na dunga ti kenya na kaman dan kan po haram anna nya bat kamane warna Allah ga rakabe dengan ni kam mo ga na kan ga kan param misale di ti to anu nyugo no kite qabla <clears throat> nu gonu na ga na ya gum parame na ga nan timma ga me ya dia nanti kun kabilanu hillindameya sasa allah da kunya gunda ngandi me da ngania kammo ga kana kan ngat ni kan para mun tanno ku kadunga nanti aba haramun tanyan walla na sere ko ngari to ku sere hana ti to na gore anyi anga tunan to sere hana garan di ngan sere hana ne adamu ya alaihi salatu wassalam mo allah ti o kismai go walla kenga he o ga bugu eh, o bugu hodi akunda kunno amma o sere hana kella kella ga sere hana mo sere hana ne adam wai mo idan ti kun sere hana ta da langan da nyanya imma ka kabila ya walli ma ka kabila ku sonya ti to na qore ni kella ngande sere su gada isa ida korosi honu kara watenda honu raga honu na burum bonanya kunna nya kunnu ya akhi aga sere hana kame to agu gana maga duran ta ma na ho haram Allah ga da kebe dengan aga ta gamma ya ga kabila kebe de an no ho ngarno an ga kawana ya ga kanu ga kana ga ya ho tanga amma kabilan ta tan nya ka tan tanga ti ma da ta kun jar hanan ta gamma ya ga katan ta ko yitike kedo katan ta ngo ko kamundo munye akenya nda duara palasi aga nda wono nukube ada do ara dingirai ado dingira kebe gallatu aga kiti kebe akiti timaniya yala akiti ti huwa kebe gan kawa ba akiti to qur'ana ma akiti ti haditha ai amma kiti tai akiti ti yon killungunye e, ru'usu tawaghi tawaghi tunun man ko karagwan tawaghi tunun gabun koy eh, shaykh islam muhammad bin abdul wahhab ke kitabu ma ga konni thalathatul usul lagarun ati wa tawaghitu kathirun tawaghutun nga iga bunyani wa ru'usuhum khamsa ka iman konni karwai ati hana ni kannanga iblis la'ana allah ken iblis wai allah langandenga kamma kama. ni koy wa man ubida wa huwa radin ar yemme be gada batu ay me gadunga ni batu sikkandi waman da'a nasa ila ibadati nafsihi ado sirebe gara soronkiri nanti ni batu ken ñammogonu hilla ho adi gellayi mengalinte a soronkilli nanti ni batu hoka daga ma kitayi mengalinte kana daga dingire ko koya tinda kare ni kaburu jaba yere na kompenta ga yere na nyakunni na nyakunni mana ngalinten kenga ma kita kanin batun puren ka ga ta maka heti kenga wallahi na sunte ga kuma gonu be nyana mogonu benu hay magallen kinna kanna hanya ay gonu yimmenu kaburu nyimmenu joppana ay gonu nyimme ta yimmena e, na kompon jabana ti kaburu nya hakenere sasa kompe kata ga immenni kannan ka ga non bato ke banani fare sallallahu alaihi wasallam harado yonkin bakanga mana man konni allahumma la taj'al qabri wasanan tu'badu min dunillah nka mamma nka buru nyamunu ya iga bata Allah tananga faran do keddo anga nyime ada nyamare nya kaburu nga kana dangi subudu bane ina karaba kanon sahe harada yonkin ngamba kenga me anda saatini kammo la'ana Allah al-yahuda wan nasara alla langandanga yahudu don nasara kamma ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida idan nabi nyimmon qaburun nya tigini ya salli dingirai idan an ka galle ken kiyai honu ti Allah ko masurunya ni wakundi wakundu idi kaburunun ko ina ndi soron na taga ay gono ndi meno da taga ikallem palle korosu ngano sallu ngano pinu ngano nga kesin kano nga kadi angana daga anna lage anna salli anna korosu ngata anna hure kenya ga anna horo kesin di ire mundi kismarun na kenyi ga hari kara halle maka ahe idan sirsu kada kunya anda kiri kri katamba tinga igono gari ta unte ngem meda ngari sira ta unte yatin ya fulana mi aso ini anta ho kon anga be mana kunya tinton dum du gubeno gara Allah palas ke kina kamati illa da buntenya ni idike kanu ade ina kundi na kunda anke be ga mallam palas ke kina e watu huma lona nga nantan ta munda walla lara wan tanga walla na kunda walla hakra lampun tenya nga su ha mallam palas ke kina sahib ken sikandinga nagatandi waman iddaa shay'an min ilmi alghayb ado kebe gada honne gede gallihi mogonten twaxunga nantanga xumbane hintu anga kattakane hintu ngana sahurondi ngana kebe ngari sere sugata himogonten tu nagatandi nanyei galli shaytanu taxutuni ñimmankenga karagandi waman hakama bigayri ma unzila allah walla anzalahu allah ado yemme be gana kiti kiititihonga ho kebe Allah gada kenta nan yankandi an ken daga kota na wuto Allah yanka ho kan bara kitini tikenga nan daga ken taranya wuto nan kidi tai na kenya luwa ina di soron nan tere kenya kama fago tun ni man ke gona nan man hakama bi ghairi ma anzala allah nan kidi ti honno ho kebe alla gama kenya yankandi aka man ne fago tun ni man kenya idan kubenu ga no kugi maga harsa to kisma hana wallo to ana hana walla de bengal ma hana min man di kem maganya maganya maganya anga ni Allah ti kenda kan tanya ni aga na to ana ke bat ke di walla ganna na de imman ko ku bat ke di aga to agunna Allah di nanti aga da ka ho Allah baten no gonde warni sharan na Allah Allah Allah tin gadim batukundu kamagin batukundu sasa akenti Allah ga tauna kebe nya ibaten yugo akenti akanti ai ti kam faramun tanya no maka kenda da bari walla allah da ke da ga da ken ti ay tomma kenya allah da dengan den kai ke da harami adigan kannen do allah galle ona ko galle ngutu on allah galle nyutu <clears throat> masalan anga dingira ni gonu ngalla <clears throat> imman ko nganya na harame ngano nganan ti sere ma ya garu hilli ya gai sere ammar nan ti gara sikko ya gara hillo ya gara na to ya sere ammar tikeya gella ganani anga to alla ngono sartu num timmandi ayari hillo sirko nato ma dangina to ko ni de sara alli kanyam mo wadi amma dingira nu gona di imman ko nyana ko ni assembly nyana watane nanti garu hilli ma ya an gana ya garu hilli ya ga gana alla ga ini lo anya urundi an kamma ko ganta mun na jamanu ku yugonun koni sere be gana dunga tikkuya alla ko daga ante idanya mani ya idanya haramenga sahih amma kaifin ni kannan kaga itan daga manna ya garu hilli ya gen kaga me ko ta sannan jeni do ya gare kurumba batte sine ndaga linganda sagodo kawansi ke tandume ya gare problem da kendi ba komi ko on da kendi amma ya gon ko ni kan peti bane sahe hoti ho kayfiya nan ti ya garu hilli maga sibabu nyani ga da tunne ta ti ga sagodo da gare bi atanji ko do segume ba kare kaya garin bana ne maka ta hilbe yakin kenna ngaba ai tangen kalle kanga ba minge kalle kanga ba nge ni hillo ba ne mu ke mu man ken katanji kiro ho ko kalle ngabe ni idan iti yagar bana nya kan kaje ne kan panta ken daga ita makalle ngallan aga lingan na milti su daga yagar kurumban ko anda yagarul lo ni la so ni hakalla gawa masare ambe gati maga sanga da batte maga jeni da batte maga digallinga ka da batan kallagani maga hay me hay de nyi me haram ta nyaran kamma na ya garen daro nanti maga haram pai aka man pai de kan um pai do ga tanga saranya da ya garen daro mi kunya da daro billahi alaikum keti jeni da batte mo su gallinga dangan keti na haya nya ga da haramun de nyana hay de kan ta kon konda daro idan aw tahlil ma harrama walla kanga he allah gada harami na ken dengendi to ana ñugo allah tiho haramunte ñana kenda ken dengendi an ka diga me kai walla imman immanke ñugo allah gada keɓe haram eh, eh, eh, harami ada ken dengendi an dunga ta dungeta digan kanne key faqad ittakhadahum arbaba ku kamannunga ida ku twano do ku ko tigi bad kamanu yakahini allah sahih idan mushkilan na minna ya garen na igo igo eh, ntagande nyaw to kende mushkilan tayren kena kunda kena kunda mushkilan tayren mushkilan ni kannan kagai gollen ti maga mi gana kubironu do kutongo ta gundi iraga yigene mo gombe ikunna diga mo gombane okuna kya konturungo okuna ke ke dura kya ni ke har itun duranu iwadi itu dabanu kusu duranu ngano amma iwa hada maram mun kallu rondo ke tu do do mu kenta tangen idan kebe gani tuwanon kagai kunya gallen ni dinan ta suka gana ganati kebe haramun tenni Allah ga ta dengan tenni ma dungi gallen Allah ga kebe harami nda dengan di ma dungi gallen ga de anga dunga ta anda kamanya Allah ya anna nya bar kamane kahina Allah onda وقال ابن عباس <clears throat> يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر إذا عبد الله بن عباس أهذا مثال لن يتسره الليل ننتي أبو بكر رضي الله عنه أدقى faren دقى من sore antano nga nanti umaru adiga mendo faren diga menda mesori alayhi salatu wassalam amma abdullah ibn abbas hagara rakenya misalin danye ko garni imam ahmad sufyan thawri aga kenya na misalin ka amanan peti nanti hi kenya ibn abbas gada keko nanti abubakar digame ado umar digame kundo faren diga menda meso gada kola ada koni misalin danye ati wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas ti yushiku an tinta an tanzila alaykum an yanqaqa kun kamma hijaratun gidaya min as-sama nangri gelli kammu an tinta gidan nan yanqaqakum kun gida sebe ga gilli an ga katenga ga gilli kammu ngana ga halatu koni manin jigi ngata tinta gidan nan tinta nan yanqaqa kamma na ga su halaki أقول جاء عبد الله واتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنتي وتقولون أراكم أتني قال أبو بكر أبو بكر وعمر عمر غاغت إذن عبد الله بن عباس حيثتي جدا كم متقنا كنا نجونا نيانقفو كمني حلتي ناسا ونيكاتني فارنتي كنتنا أبو بكر واتنا عمر fare sallallahu alaihi wasallam aka palle mun ci ho sirun ni kai abubakar kem palle umar aka palle mun yani an gaba fare ngati ni ngelli nda abubakar do umar ande da atini ndaga nda abubakar do umar ari ya dan daga kunda sar na ga ga sarna kunda fil galiba andar ga tawra gabe ya andar no kuba atini nda abubakar do umar je to ana wa abubakar wa umar ande daga na ga da atini da habto ana wa abubakar wa umar a konni kunda ka palle mun pillan a sagalle mun pilla ka kene kaburun kaga i soro sikke ha kene aisha kompen nogondi i hillana khalifa non kaga abubakar halle umar anya khalifa nga nka abdullah bnu abbas ti gelli ku men do faren diga men ngana meso yono kube aganda bara faren diga men ku kallen mutu allah wa ga yang kan giden kamite kawa kan yang kan kam aha serebe ga yoti kuiga sere go doru nga sere menta fu awron da ken ni junubum bane ay ka hina jahila gondo kiti dunti mala nga tiken ti hoy go haramun tanyen hade asan tan ngaro kun ne ono o to gibo gon kamma ti ho gase o on daga do ho gase nga ho gase nga na kenyan kasa ku diga me kewa awun na mani me anda ka bani tan na ka tan karage ko ka sen kenga na faran diga kanne nyang ka sadina nda diga kanne nga o ka to ka sen konya ti kunni no ni to ko ka ke ka manga ni ni ken jo ngai na ta tangkare ga zine baka ti o ka se kenya na kambe ka o ka idan misali den nya hatene ke serenga koro koro aganya kame to ana aganya kame allan kannanai adiga men do faran diga men ngana me so mo na galle ta to kono farla nyen ken o kamma o gana kaman diga men kamandigame ñewtuna faran kallen to to o agon togononga wo tuwagunnalladi nanti yangan kate ken nan tin tano kita aga sore gono gonanonga angana kiten ko koni qur'ana ngaya ñani walla hadisa ñani acinimani aha ke kitabi gume kati kammo malik ti kammo ke ti kammo ati kammo yaahi itanda qur'ana ngaya ñani walla fare ñani mazabin piyamundinerenga kadiwa ha kiyam bugu halle sirahin na e, hoy kumunu kadi fitille kumunu na hana fitille kumme kiyen ga bugu nan dugita hadi fa hanten karan kam man kan finna tima da ga tiri kammo shafi di kammo kedi walla kan an no ngadre ne tike kitabe di kammo kedi a kitabe ke donko ke hube kan ta kitabe ke di kempe Allah dan kan nyamar nan tan ke kitabe abatu kita maka ayati kebe ga qur'ana di kenta mundin fare hadisa nu kenta mundin ke kitabu gumeti kammo idan misalin dan ya hakana ke ga ke hukuma ga abdullah ibn abbas antina ya ganno ko ailen ko kusonin kara gare an gara ko tanni anna hadisa nya gano hona ta ke to ana kati kammo kini an tan tirni nan ta da sahan tani de a junta kemma ga a usaj fulana kati kammo kini wala kanga he modi ore oreti kamma ko kadi ni den na ka kam ka ga parce que aga mabugu kunyara kendi to nguhedi anga na hadisa nyimme aga ka wana ke kebe me anga ka ma hadisa me anta ke nyimme aga ka wana ke me anga na ta on hadisi kitani di sanadun ni ad ad de ben to kam ma hadisi ki di sanadaran artin idan hin ko to ko to ko tenyani ak hakatin kinyona mbugu kidigan dam munnu maka faren digan kanen to ke hakatin kinyon buga maka faren gara tabe ko alayhi salatu wassalam kendo seretana diga men ngana me so mona to ona malik abu hanifa shafi imam ahmad isuda mani konni idiga men do faren diga men ngana me so gadi galen gallen to kononga malik tini galen mutuna sapita kay nyai sahe idan mazam gum kusura men koni i kallen do faran kallen ngara me so gara to kono ku be nda sigiti kallen an kun kon nganyi men de la garam an kun kon ti kamma i se hitu agunya kamma warna sabu nya mana aranya na maliki da ka gon ka hadisa gwanu nga temma kinya maliki ahmaru da ka ni hadisa nyugano nga kemma kinye shafi da ka ni hadisa nyugano kemma kinye abu hanifa da ka ko hadisa nyugano kemma kinye nkanga serenga lino nga bulughul maram babu nu kami gara bulughul maram din ka akanya gama digame su ko ho kana anta dungina kai bulughul maram babu nu kami gara di anta mo ko tai hari muqaddima kan na ta na gararanta garnanda me sere ko kano foka kenyanti kaga kan maka duta ya akhi indati farenti amma on tunonga ngade maka tingiri bakani mendu kundu do kundu de an koni ra kamantir ni na sahanten ni ba aga ta sahanten ni ta mullin kuru maka hota maka se hota na kamare daga ya ganya mundu to ana koru be no ga kaifiniya to ana koru koru ku serengar na wa hadithan ko na gana hadithan ko na tina itu wa ta kedi ima don ka hadithan muku akan pene ke bane ai amma har dalla to ana kore akta bun gab gab gab ñimme da ngari hoda giri telenga na digame go hadisa go kara tiki asa anta on da lampun ta on na kam ma atima kam gi taranda bala ima do mangal likitabe ka kade ya tina tina sante ati ken da hube wa ken janda ko da lampun ta ko tunu kam mo ike me ma hadisa kam gi taranda bala ha amma o hergo ken ngano kuma gairi faqi santen ni alampun ten na wakundu ucinne o akarna na rankiten okay idan an ga gonun alli kan ta hadisi be to an ga na ko ta tin ke ti hadisi walla kelam kun tanyen an ga nyina da fa tanya na to kun tanken nyama ka wakke aken na usan da ta lam kun tanyen to ske honu ma iga mo ho gara riyadu salihin ka ken di kempe ti hadisi aken ga min hadisi sungari ama ka kempe ti hadisi an ga nan ga hadisan kitabu qorun pa in badalli ni hadisa kamanga make be mu ga bada mhm. batalli ne ya anga ri tanga lanke nyimbe amma mugan taron da bada bada bada bada anna daga sana dunun da ho honda minai na tuano ndiram pa kamanna ngara sa hantenya ni kat amma honu ma ike kan ta hadisi su tu kempe te hadisi honu ma kyan idan balaw nyani abu Bakar diga me umar diga me kunno faran kallenga na me so ga to kono kenga yanga kata yangan kita aha sere tana gallen do farenga na mesogi yangan katen nan kita kenyam paulanta on daga وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك نعم إذا حديثتنا إيه، دقامتنا هكذا كيا إيه، إمام أحمد دقامين نعم. أتي قال أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل تي عجبت إن كيف لقوم سرودغني معنى نكار إن كيف يري نعم. ورن كافي نغرنغنا هنشرون ati kayfi ni araful isnada ida hadisan canadunga ida kentu mana igu benuga hadisan de idatu karta daraga baka karta an fulan an fulan an fulan adatu sere suga hadisa ke sanadun nogonda suni sere sahantenye daifu banentidi wa sihatahu ada hadisa ke sahantawun kaga ada kentu يذهبون يودغنا إلى رأي سفيان قد سفيان الثوري حقر الله إذا تكن حديثا يا سهنتني لا سند تونا هو هندم منه تو سهنتني in kaiwa ken togononga na daga sufane sauri hakrallanga wa daga na ken mutu sufane sauri madhabi nyanya ga maga koy malikun do hoyno mo amma akan kalle ke amma daga kanu hubenu ga nyama madhabin kam me me kan na madhab ke tunundu sahih iga ko ni men qaradu isusu gutaranya me tan kenga amma na to kya banganten ni har ta zaidi anon do hono kunga yamani do hono walakin ni bangante hedi sahih idan hay garanya kan nan kagai misalen ya hay kene kaya anda hadisa inta hanta guntu anda yi guntu su tanga kenga lana daga sertana hakrallangutu imam ahmad atike kai fi ku kamannunga hakika kaifi kaifi yan munyan kuya wallahu ta'ala yaqul alla watni kallan ke gani falyahdhar alladhina yamunidu korosina do tanga yammu kubenu yukhalifuna iga sogindini ani amrihi baka faren yamarumma an tusibahum fitnatun fitna magi kita aw yusibahum adhabun mayangan kate kenna magar dagi kita alim yangan kate kebe gan mamandananga

allono hilla kapenyen ina mo gon to hilla kapen na magi kita la'allahu atame wada kamanga idha radda ba'da qawlihi agana faren diga men yugo sagandi an yaqa fi qalbihi amma gardaga kanu asondo mendi shay'un honneya min az-zayg galli milenga mana nyangenga fayahlika ana halakiti tababun idan imam ahmad diga men manan kannan qaraya anga togo faren diga men cagandi ni mogoy godi tala garu nyana kannan kaga nyenge ngan na men kita angane baka saralle illa kapen idan ni faren tunnan ni goku ni mun ya ko agonu ga konni mogombe an to a sagandi ni tala garu ni mananga dunyi ni hoendi anga ta jongen honno honnya ana jonga ana titra ga ngin nakara ana titikan nam manga nyammi sidendi warni maliki madunga tai farlandi amma nya feu a jongene ke mogay alla na rana tu hutron ka ne seren ma na file sahe alla na girken nga anat sa sa salamu ngana ware nyille duwa ngenda barni alla na ruhota na na ruhota na la ma maga sanga timisidun ko nga ni bugu bate ñimme kamma fa ala ni me ñe ka funye kita la garu ana hilla ka peñar na su sondomenga a ne kunda kon nonne an to faran diga mun ca dina wonno wonno wonne warna gara sunna karinu ko sanga bid'a an gara bid'a ga karnu ko sanga sunna dini nonga aga faran kalle ke walla daga na wonno wonne mo gombere sunna ka bosi bosi ni kundunye lagaro aga kitenga dura ko na kan ta sunna su kam magad idan kira hakene misalin denya to anu nyugo ta Allah ga te wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalina iti eh, kotaɓe allah subhanau wa taala gi gangunu atini hadamare mun dangane aha agada kefarun jabitimani kakay non anta tina agada mazhabi ngum mun jabitimani yao anta tina agada kitabi dabar non kaka jabitimani atini mani kefaru kefaru hilli kamaro kui kefaru bane kani fare sallallahu alaihi wasallam angana ken kallen togononga nan nandaga hotana kallen ngutu kiyaman kota allah ganata anda muhammadu jabitimani alayhi salatu wasalam anke latini ay ngeda ke bi autu nda ke kitabi autu nda ke autu nda ke autu Allah wa ken konni wa anta kitabi gume sun Allah ga tini kitaben ni wajibi ne soron kamma atini ha hadamare nda baranyen ida na futun ni nuku be kadi telo ngondi lawal juzu lawal ngondi mutasar khalil anta kenya konni alloga wallahi ndana nga aga kisini gelli dirisani nga makahe hawar gumen na kya ni an kan tay tube kan takendi tan na nyeme ya akhi o daga nan min na ga tun kan nyugo nda mundu malik wa muwapa iwa be sulle jimini ngolli tay ndingiran cu kiitiran cu su zuti sun wa muwapa nya ki ta su gari na hay muwapa nga tanya mo gomba nya kununga malik na amma ka kenda bari amma ka kenda bari tan lan nya na tu ko be ma malik ma duwe tay amma hono nga nyini kitabe ana ma anga na tin nan dar kitabe gume ke metu anta pinya few few few few few to na gore ani ta nyeme a kompona men nonga. anga ne be ko seranya hita nai ya akhi amma gontwa amma gontwa siri siri siri siri siri ko kai fin fintenyi hoy siri siri siri siri ta atwana nyana na kunda na kunda dinan kana nyana kundu do kundu ala garu abanga dangan nanti rafida ni mana syiah nyan on daga gadi وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه أري مس آه، أري سنن الترمذي دي ننتكب لنا عدي بن حاتم يا أجي أروكر تاغوندي agarni farenga kertenya ni farenga eh afan astaghfirullah wa atubu ilayh kertenya ni adi ibn hatimiya sahih agarni farenga kenda ni salib ke itni pilis nya mamani salib ke ha iya salib ke woni kurake idani agarni farenga kenda ni ada dabari nanya kan nyenye kenga junginai salib ke woni angati kunni dinan bangandina de amma ngare hari nda ba ka ce ni nungi ma ka koro sunni ma ikunna banga ko am ko tay ni na bangandinia hari doroten ko e eh, nce ni an ay go ngalli na dabar na nya salibu kai kunni kallem bangandina de an ngare ka kerce no kunga tanga salibu ken Allah ma no nga ga bangandini anta hukutai ka a ce ni loni kan nan ga ba ko ke kitrango dullo ni a ho honda min anta hukutai o kwani ganati sunna gume nyana ganati hiye e ti sunna gume islam yani ata kena kwa mara o kwa mpuku to kallenga wallo na urai an gana daga nuku bai suka ni bidan gume yanda ti wa ba mm, in ike tai ike tai ike daga swani bane ande mu anda mu nan tinu wa ike tai e tai hara sallu mo wa cancene hara sallu mo wa cancene sahe nanya hotanai walla na hon ngariti yabo ti kittute boti abo hanifa ti eh, kittuten tanonga awa sallen nogonde shafi gara gaga burun jura eh, miside go tete nga shafi ga sallen ami kittungutu iti mane gaga nanga mawto atinta munde ina sheginga ina sogi na to ga ta galle ma kunyadi ara fati alla da tanga kunu da kunu shafi ni ke fare ni ha abu hanifa ni kai fare ne a ada illa gadi ke diga men ke sikante ngadi nan ke diga men sante di siri tuma num bana ni kai film na non do hoymin diga mun nyani kuya mana manan coron diga mun nyani kaya sahe ke diga men ke sikante ngadi nan ta sante di siri ngkanda har sahawo fare sallallahu alaihi wasallam ama kitu ten ko ni sallen diwa dingro na katibangan kawan kitungur ngurgina ma ko ni wa idan ku ga be ha kana ke mana mana finu nyani maga amma o kwani maga nyi metam pin do kunto dinam bangande anga ser ya gare go ngalle ranga na ngara kana du mele kantina iga sahaba ya garu ku konni mo gombe nanti ni iwi dampen khir nu nyandi subudi bane a gella sere ga debe ke ta gare bane diken abana nya ga sahaba garunga ana dampen khiri na du mele ke na ho hon dambinne an ken nyimet na ke goni ke kinan ken ma mene ya kenga kunda gara dina ngutu nkanga nani kara ga mbendi wala ga deben no gonda antina hedi kei getten to asellanga sagen to asellanga antina manke nyama hijabul londini eh aga lunya ni kenga ere anyana kamma na nga ba anga kun ah, lunya me sorndini lunya me goli no ha ah? no ka ba kana kundwa hono kanu alhamdulillah kunga daga harkara hidi idi dampe kani amma yagaru gonari do dampeke ken pannere ay an kabon ko kotan be dampen wa walla nu kutana idan taka hoya ina biso daga na bisoro nya dabari na nyangendi na soro soro kamunga na talonu ko kobo na pordin kobo na dudun gundi to skanga na kenya lumero wanya kandi nah. maka he amma manan peti nan di sunnan ta bango sunna gumu nga bango hubenu ko ku kane ku ngano in koto yo hodi ku ngano ammo no kunji hosuru ndo buru nyano o sene ko buru ku karanya kamalengi kenga sunna gumu nga bango ka ngana daga ngatu no na sange nye lume ko ani batano nga kempa la kumpala sunu ngano to ana korunga no wodo ho naga amma hubenu ka gilleren sereben da giro maga ira anga daga anga la dinan pahame wanya kalimin tai amma ngana girera anga daga nya hota na no anga daga nya imme atogonto pordugu porduronda na ke wa togoy go konne no iyo aga nya ho ho kita goni ana moti ana timi ay goni te har te ndi kita operation ngana ke yaran ta kanya na pes peska moti ser moti njan goni anga tu ganna ne ser moti nte talinya ni me saso kuda ngaro ya ga ndi pordugu mugi moti to nyani ah balaw ngan ki tandi gana ta o mete tenga mobili danga tunu hibe ga dunadi time motiye har mulle nya gana di kunja warniya paske imotiya ida ida ida du bosea e hata hana canta ya paske pordike to tana tam paten ne nan tam paten ne anam pate ka gailana anan kegene amene amma ngare tami soga na kegen ti wodum be kambaka maka hedi hade ken da buga ta ti eh, dum be kambaka kita ke kana anke mullin kai ne an keke anan duguta mene e eh, sereke kente an gana yati pordinte ñani kenga maganya ho sereke kente nga ne sahil dabanu nga kekene hadamaremme nga sa. sa ikine ya adre su ban numpe kenga ngana du keke ngaran anca ko sillan kittendi ah. yo an gana kina kuma be kita anda ke ngata on jamu amma igonu ikurnu kundwa anadre ka somo nanya ka joy joy joy joy nukuni gonu binnu nukuni anga tu nukuni gona lu kunta qurana inda du gege mo gomo kunta du ne gege nga ku ko ten ne buru ko se ganyan tom ko roino ku ku killu ko te inda du ne gege <laughs> ne kunto ka te ke dia yang ngaka tei ai menta du ne kunna mbugu ana kun mullin cutur ne anu kunfi sahe awa hi bane gadi pordiron dana kube nda krosi akite o kitten tangar nyanga ibunadi parce que Allah na halakini dikitte ke na nya mo goy godi andan ni ganden to ramma mo gon tutan nanga daga na bugandi kitte korosi ndi pordi guben to ana kitte gonda nya guntai Eh, kitete alla na ken palakina na nya anya hoy gelli dunadi parce que kenta ta ne kay de ngam mosri ba ha gama dungene kegen de ngam mosri kita hanya na hom paso tanai kita nukunu nyugonu na kutumma nukunu nyugonu na iti nukunu nyugonu na hina ka kir hara ha teke gama ga hina mo gombe kunne hina ka kir alla yang ngam katempe wa awa kuy be su ya ren na kunye kita nukunu nyugonu na ndar dungene kitte mutu kamunga parce que awati yobaka idan kebe hatana kai kusu ka humanten na kannan ka di an ken nyanta ni sunna gume ngo kuma gaire an kan daga nya sire ga gante no kota no mo kota iwa wadakin diga men ga kebe kam makarcen ni dinan bangan no ko am mu kuto kallen madiga men ta ta ma bidan gumun ni kallen bangan no ko am mu kuto kallen sunna gume bana mu kuti dinan o ya ga tibe denki mono kalle ta bangandi sellanga adi ganni farenga alayhi salatu wasalam kenna salibu ke kurake kenya ne akan ngimma sahe faren ta danga ne ati itrah anka hada faren ti kessa di bakan du maga fa innahu laysa min ad-din ke ti dinaya dina he ke har ker tan nyimme maga ya la salibu ken duran dinaya maga ko ani dar nya du danga ni taguman tero waso he tan ken no dina he tike ngo dina he ken pallati dañi ke sora garna ke ngani suratu taubai ken aga agadañi ke sora garna hibe ga pase har ni kenya koni walakin kuttenga sunanu tirmidhi di annahu nanti adiya سمع النبي صلى الله عليه وسلم على النبي مغو يقرأ هذه الآية أو آية غرنا اتخذوا أحبارهم إذا إتوا أنا إذا كنت ورهبانهم أدي باتانا غورونغا أربابا باتكامانويا من دون الله جل الله تنان الآية نغاور آية كمبانا فقلت له عدي تيكت فارن دغني إنا أكو لسنا نعبدهم أكو من يوغي باتا أكو انت توارو نو نونتي باتا كم برنغا كم مغاغاني أغادي كهو الله باتكامانويا قال فارن تيم alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah yali inta hom para min ho ke be Allah gara dengan diwa fatuharrimuna wa kun qadunga na haramun di wa yuhilluna ma harrama Allah wa hon qara dengan din Allah gara ke be haramin di fatuhilluna wa aga dunga ni batuna ken qara dengan di fa qultu bala ngati ya wakan Allah igatu ho ho kuti te igata haramun te na haramun te igata dagan ta ke woni ko ni قال فارنت فتلك عبادتهم كنيا نبتين إذا توانا حرام يا حلالنا ولا كان هذا حلال يا حرامنا أندو نتي ماني تنانا نونا أنا يا لي دغ حديثا يا كنكي رواه أحمد أحمد إلا وترمذي إلا وترمذي وحسبنا ولا ترندم إذا كارثة بها كنكي سوغي قبها كحديثة يا لا صحنتين وما صحنتين هانا اللي كان ite

allah ga ta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah itikabe hakene kai yahudi anunga yala hadisa ke aya ke kane wal masih abuna maryama ado isa ga gaida tigi bad kamane maryam remme iti yahudi anum mati isa ne allah remme ya yahudi anum ti jeni remme nyen sahi iti haditha randa sahana mo susu ko mantenga idan agati ga gadi farengati sallallahu alaihi wasallam iwohon paramini allah gara kebe dengendi iwohon di allah gara ube haram isanta ho haramini allah gara kebe dengendi isanta ho gaga di allah gara kebe harami iti kamma waga kana ga gemmonati naam digamen na kannan kara kamma ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryama ken nye sahih nka farengati wohon paramini allah gada keɓe degendi wohon degendi allah goda ɓeɓe haramindi ken peti isai i mela jikku ɓureni kenga iɗi toana ɓurubenu ganonga saye idan hadisa ke wonu da dudogote nye ga lampundinu mogo susudi amma soron kite kubenu gada nya hasanunga idan eh, hube gani kitabu gumenga kakada kita kamati mania adanya hasanunya nariti ite shekhul islam bin taimiya kakada hadisa kenya hasanunga gadi ibn tamiati idinya allah hinu hilli hanan ni nan kagai an gana ti serenda dina nyilla na lungu ngada ho harami walla da ho di anyi me watu pai pai pai pai ada allah kuta da faran kuta andunga tayi kambrenga andanya allah ya anda ka ho allah din ni nan kagai anyi me da tu pai aga da kebe nya da allah so ga da faran to ga antagge maharamun tanyane nkan caga dungina tay gaga de kembere nga an pay gara ga wonya batu na takandana kuta anda nya alle gadi idan to anon da sharu gabe gabe nya di honu da kitan ta andi kata tumuya kammo gaga nanga di nya alle kammo gaga nanga mi nya alle honu de takandi kata sikoya walakin hagatu mo onda onda ga masala no fihi masail al-ula تفسير آية النور فيه مسائل مسألة دانتا كباب نغندي الأولى هو هنا تفسير آية النور سورة النور آيان تفسيري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إمام أحمد أتي فتنة كان كان نقاغه إلا كفه سيري سوانغا فارن لغان قنن يسوغن أما إلا كفه الثانية تفسير آية براءة الثانية هلا دي تفسير آية براءة براءة يكتفسيري اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون إذا كي آية بها كنا كيا كي غدا كنا انتماني sireso agada tuwanu ndo batanonga igada honya harame anga dungate igada honya halala anga dungate na alla gallen to na andi ka allah baten no wan ke aya be ha tan ke inda sereng ari ke be gara ke aya kara karan kai fin ta qoreya salahul bujair gani وفقه الله لكل خير إمام وخطيب المسجد النبوي صلاح bujair ada ke aya gara ko te go sallen no gonda kon to dangine aga ina wo imme nyani allah allah na allah to gono nan daga hota na batu an ga magu kenda ngunu nan kagadi allah tun ka tunkagun kore ngani mogombe jalla jalalo allah tan ngani mogombe na allah hay na ken togononga nan go Allah nan daga ta homba to amma koy nanti ta Allah wa amma koy da kanya dinan ta Allah wa aganan ken condomenga nanti na allah di dinanta sui ta go sui wallahi anna bata sahe nkanga da ngaranga da allah togono nan daga hotana batu koi ko anan con no menga nan ti kenga ken danga ni kenta Allah danga nan da gonta nyana alla idan sere bate ka ko tanya ni de de bu go no ka ka ga ma me batwa de benda ta ko ni jamudi fo ka na me batu nonga surtu modin kabila dungo ko ko tenna kunya ma honne suinati ti di kun pa banu logo honne ti di kun kismanu logo an baba ma hosire dabare an kisma ma hosire dabare to ngumun gari na kan na ma digan kai maka mungkin nam ma diganga fare sallallahu alaihi wasallam akisna abdul muttalib anyi man kama munu batte inyi man kama nyi munu batenya kama fare matongum bangandi wa mima bangandi abubakar amadu ngataiwa umar madu daga na daga na koy kuncir hanantano kebe gara hilla kape dabarawa a ah? amma idunati tunguka mufassiruna nunga konni سورة المجادلة لغرنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله نونغا مفسرون نونغا قلنا لغت ولو كان آباءهم iti eh, kebe gani abu ubaida ibn al-jarrah badr kota gonun tudi kota jamanti badr kotan aha banya ina faren anya ina tolen ta gonya yati dina ngakundu do kundu abu ubaida ayna ndi habakan sahih iti abubakar kaga sada abu kuhafa ha ba silama gundi kota ga da faran ka Bakar da sampa ma ga kan sada garno silama gundi mufassirun ni gonu ha konni nanti walau kana abahum nanti kwani iti gadi abdullah kaga aha ba bin ubay bin salul munafiqun nyimmanke ko tayi goy ari kafare ngatin na mugo nan tanga mu dani serewarin pa bay na kari lan ta kalla nan pa ya ga na madina no gonde nkanga ngal hayin kollan nyi me dawar idan ita ayan yanka kusuru walau kana abahum amanan ni kwai aw abanahum ita amanan ni kwai ita abubakar sidde sahib arim me abdurrahman sada garno silama gonde badri kota ke karaba nan nga obakara islami nun karanga ati fare ati bakan dille nyugo a her nun karanga mubaraza nga mbugu na mbugo ko na jonga sada garni kutu nga hannen kutu. iti badri kota abubakar sigina ke koni iti kenyana allah gati aw abanahum iti allah gati aw ikhwanahum iti musa ibn umair minonga ahin minonga sahe iti badru kota aga dan dangini ni sere go da goda kira ga isu sare habe musa bin umair ha ma ni banna nya fa tamba sa da hanan na islam agon aga dan ari ho gari kira ga ga ina sita aga dan dangini saram be ata sita na goto ndu boko siri ama ni banna aga nya wa wato kana kada suka ama wato kana sita na goto ni kam ma ko do hiri na bre ngo hiri ni a sita na goto ndo na na bure ona kam ma na to ga banna nyen ada su sare habe Allah sahe ay gonunti ay ay kebe gani eh, musa ibn umar ya atini warina karim ya ona tina da karim me idan itikanya ta ga ta aw ikhwanum awashira ta hum kubenu gara mubarazanya sahe kubenu gara mubaraza nya aro ado kahirna aliyu hamza nan daga sikandinga ado kubenu ga bugu kukakadi ite aw asiratahum amanan nikahi haraga ne mufassiruna nyugonu ganta dungane tike mogoya walakin digama na ga akran kinni serenga nanti dinan koni ga nyawo nyawo nya serenga na anda ga tinto tinto anyam paba yo anyallemme yo anyanga yo anyamaran tinto yo andi nan nyankota kamanga antila ma ko nyon kota kamanga atogononga akaman na few anda Allah to amma kon to ka haami sirebe ha baga nyi hilla kapane sirebe kisma ga nyi hilla kapane kenna to todi logo serenti ni warai warni ka tinje me tinda gursul logo kati montalbe ike haban montalbe nyangana montalbe kandi ike habaka awanti serenta haba ko nutu dunati ike nda haba to ma te a sere mi ana to na badan ke tokoy nke ma ga nga ko ni kaset da ga be ka ko ya ga ta ku duna modin tal balle min ka ga mun dana linga ja bismillah li ti ga hawan mun dal ben jara hoko tal bondan an awa soron pa banu ran talo ga kunde awan tin jogo ni waire ina e ma gon ka dan kan da ma me tar tel koi a jamani ko ni hojo nda din kan dalli jalla kan mun ni ni nyin din on naraga no ko me ma ta re ga ni nyin din maka he maka he akan dungan ke ganyi da mene ke be ga da bari man na onda me ngari ngara tanya nda ko ati mati kunda ni tilu ga anta godi imati kundu ida lo ida wali ida nya kundu idan jaragin ta kebe ga da tauhidin bangandi jaragin nan ke kisma ibe ga pengutu jaragin na koi ke man ke mbawa to ka man kisma to ka da tauhidin nya bangani ke andi ho buran wutu jargin na koi har shaytan be gam bononta fara man kon ni kiyaman kota fala talumuni walumu anfusakum ma shaytan ta ka konni amma in je jargi kada kan mino jargi de ma shaytan ta ka konni maka hawu ta kai majani hawtu ta kai nda yamba ka dunya ta nyame kada kan mino jargi idan kira be ga tauhidin kitaben karna maka ken jargi ti bari mandara du ko da ko da ko igama tan da ko na ngarnya ngondi di anda ko na goto ndi de banke ngara ko mo gombe bara hamina na nyanga makisu ko ni sasa jaragin ta tauhidi ke karangun danangam jaragin na koy kebe ga da hilla ka mutu sunna ke bangandana wallahi jaragin te bi kebe ga da bila mutu jaragin na ye sara mi tari barin ke nan tingara tauhidin banganda sunnan bangande an kem ni ke ani ke ani ke an tara kana an cerken nan tan cere to mun yan paso an ka kan na qur'ana do hadisa wutu to ngam pa hibe di ke ti hiya anda ko na o ki pes go na nyananga anna to ngum manganda kenda man ken tan cere nda na saha lai iten ken to kana sa na iten to kana sa ko na itte to ko duna da na ben ce gwana sa duna iten ko linda nyamene sa sa o odo duna ga gilin nanti iten kan ko to duna di ken ga men tanong gellaraga sahandi nima dunagangiri elle agana saha nka anatu tawhidi ñammun ka bangandini na tentu idan ken baga bagande ka to anto kurundini de parce que ina da un kurwa idan ke wo to kure ngaye ay ndanya ke ke wi gilli wi nyana kunni wi nyana haka tuna nan ngalla bidan gum ngara sunno gum kiri tiga wajin de be nyana tini kunya tekerni igiga janna sara an bitta tinje dan tegero an nyimme ga tunan tanga hibe kama gamanya man nan kan tabakadi sara mi tatin ke ti bida gume na kunda kunda kundi tin ka kan ta usire di mene ngam bu ke de saza zika teren te gerni ngam bu ke de saza zika teren logono annan ka nan nyimme jargi ke sudi idan kudo ma diga mel la tondi sara mi daga sere tana jaragi tada ho kan cire daga ni bidan gume an wallahi hilla kapana ni daga cire nya gaja on daga الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الثالثة سكاننا التنبيه راول لندنا قوتندنا على معنى العبادة بتم ننكما التي بتتب أنكرها عدي عدي قرانا كري وانا عدي كنت بتان قفارنا راكوني قرام iwawan paramina aga dini aga haramini iwawan degendini aga dini faranti kenya ni batindanga har ta sasa ko aga lu yali wana karni min tana karni o ko kallu anga na ko ni kunta tere na karne nan gaja sire suka kemo mo da ga do modi nu ko abate ga haramin yana halalin na haramin ke hunya wata nai an na ta dan nan nai na batu aga aga ka hanu mutukatame warna tinan kallin dangi kita adi ko ni dana karibaniya maka hete alagari dungene taiga amma ku kallu ka hanu nyanguti mene ini batai di nya Allah nuai aranta konni o tindangani hoda kinje memena ti siren karna siren nyana Allah kammo ini na. ti esko Allah gamo be siren rawa siren na Allah siren rawa siren nyana Allah ti sa man kangen takedo angen ni sunna gumenye ken ni sunna gumenye o gemu yere ti abon ti sasawo on daga do dalilu nga nke da nke wona ken tokono on daga do dalilu dalilunga yalawo sere be ga gana ho sere kanu ko alla mogo anda kaman kanu na nyoronde alla baten kanu en no nogonde anda nyalle mama nyalle atoko kurno nta alla mati wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah nta allah subhanahu wa ta'ala ta idnu sawiyakum bi rabbil alamin -hmm. to anon cu ibin ibn idi nyoron da Allah mani kanu en no gonda amana paturu ko ngendo sujude nga idi kanu ako Allah mo kiyaman kota illa kapanu nyimene nen kama. o kunni sanki di duna di bira kebe be ko gada kan nyoron di Allah kanu en no gonda gada ka kanu ko Allah mo go tempati baten nti kete dalle nya ti dalle nyen bo nti serebe gada ka warjaare mundu hotanai an ga daga saha mundu hotanai an ga daga lemme mundu hotanai hotana an kan ma atu kya kitabun no da ta haramun tan na anti yabo ona to ka galle kai an kan ma atu kya kitabun nogon dikeni kya ati atana anti yabo na to ka galle nga sasa agamanya duranga lamma kawa mamanya allai ko ke a atu ta Allah nan di sere wa sere na Allah ma ko koten a kita ngan ta ne na han to na mangkang nga bondi Allah meti ati tung tung tung idinya Allah nu ya wala nto gemu man kan ka suñu do allah allan pakren din nanti dinya allah no angara serem batutan ni ni an annu nu ka cenga ya maka parce que sare angilla allah kadanya kundu kellingin da gara dabari kemalingin da bari allah ga do hata baka ho maka oto rambane ana dana han to kamma allah ga to na ho da dabari walla gara ho dengan do dangani o khairin bane ana kendi amma kuka ah. ku kallen ni kannan kagai i gonu atini ati hutron hutron kana ti sallen tanonga karlen man yugona kita kenna ti sallen ngano ikeda gara hadisa santen da kunda kundu inda hadisa non pay nanyi tongunya na nati bo kenna sigi saza ke ko ni kenta hotwa inti sere ma salli mi tiden du hutron kana ni katu hota na hede purke imma ga ti ke magara kele bila bikinne da ke modu gore girndi ka magara ke bane ani de akida tana suntaro ke ga he alma min kanati ike na gatu o kuna gatu e ke de gumen na to kuna gatu aga ti mo me loko kismanu to ke ke kisman bi a goren maka he gello o kismanu gelli adam ya tauhidi nyankon ni nonga gelli adam tauhidi kana nonga amma o kisman do adam kon kasa on ta ga kata ko ka tenga tauhid kan ho ka ka tenga ina ko santaka nyahu turon kana sere ma sallimi sidendi an gana salli nan katu iti da wuyi gonu ya kalsi nya ni kan kan ma an gana salli goni ke haka ya tuka uturon kane de bu nyu gonu an gana kitulla ga di wan pure mbuga ni mi di. de bu nyu gonu an gana kitulla ga wan taa hundi ni jongenga de bu nyu gonu an gana kitulla ga misidun kon na butanga ko ika hira ko ngame kane mɔgɔ gombe ina butanga أرنو تنغا الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان أرابعة نعتنغا تمثيل ابن عباس عبد الله بن عباس مثال دنا بأبي بكر انت أبي بكر وعمر عاد ومر ورني إدغا ما فارد لغا من شوري قادانا مثال ايتان وتمثيل أحمد أدى أحمد غاغا مثال دنا بسفيان سفيان الثورية الخامسة تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين إذا أتى الخامسة كرغاندينغا تحول الأحوال الهالة نكون لنا إلى هذه الغاية كتك قنبيا حتى صار عند الأكثر ما غلقرني غقبن ننتي عبادة الرهبان بطانا غورك هي أفضل الأعمال كن نقول نشوف سرنا ما غلقرني سرم فوق مغا nanti nasaran batana koruku bateke kenyani gollun cusu hosirenga watu samman wilaya iwagilli tibbi sallen magu wa ibadatu lahbar nasarantuana qoruku batenga hiya lilmu kenni tuwagunyei walfiqh ado hame kun kallenni kannan kakai tuwagu bure ado hame sahi ثم تغيرت الأحوال ساكا فلا الهالة نجل إلى أن عبد ميغابة دني من دون الله جل الله تنانا man laysa yemme kebe gamanya min as-salihin galli siru sirunga idan ida baten yakunda iwa batana gorum bata iwatu ana gorum bata lagaru hilli sanku mi gada gana sere me batu kempe di sere sere ya anga mi sere sere gwano be sunya tu debe ken wanda me batran cerenta nka ala garu inari kenya hita na debe ndi mabe su gara batu billahi alaikum lenki ga soro benu bata ka soro suruani ha njero hota ko bata ati wata arguntu ikunni sehanu nyai wata arguntu dambi to anu kwan ati hekebe kaburum batta ati kawe nyama ho hohotu wa ubida ida batundenya bil ma'ana thani timana hillandike ya mana to aguke ado hamiye man huwa yemme be mina jahilina aga gelli jahilinunga idan ahe kada hinu hilla ko ni batumo ni hillai batano ku kumbatenni kannan kaga ibati mogo tuwanun batenni kannan kaga itwa gwado hame be gima soron kan parandangi batano ku kibarende migatini ibati mogo ke am pasu baten fiya soron le kan parandangi tuwanun kaga kibarende miga ko ni itwa ko kedi hame ayam pasu dinanta hame ndo tuwa kun fiya ma hinunga illene iri sere me batu nanti sere sere nyani batana nyani kempe tallam batanai ida to ida allan batano batuni batuni batuni batuna marse dia lagaru mi garni sere me batu peta tallan batane sere sere me ida to anon ka batu to anon ngai wai wai wai wai lagaru mi garni sere ga batu kenni jahili nye to ago menta maga iga nyiro kebe bate lagaru tan kya feu iga urnu kebe hekenya bata sasa idan an kentona allan batano batu an ga kenga lagaru an daga sere batu kebe menta kan Allah wallan to na to anum batu lagaru jahili kenya daga ta kan kube ni gatu no dangani woli ni ay gonu iranda hari to kon cahana igatu kube da woli no hari le tara iranta garna amma dire anita hoda ko nin ke meraye ya ti kun kalle ke di to ago ide kun kalle ke ne atanni garanton ga ben amma kai dan fili tene do de ben ata ma ati kun kalle ken kai ada kinni ma da ti daga de be goyi ira soro sikamu mundu de bella kan tongan ubenu ya ii tugana kuwota sugadi kiyendi ini tugana ade wado debenga e modire a hergo ke gana xirandan duguta kena kunda kena kundua nti ha ati kunya nyiro debenga igame inda hube kita indari ikun ni tuga de mbuga di nellenga ike medi ka palle ma ini galle kesi nokonde ati kota bane la kanto kube nuga do debenga e, e, ika palle manda nyiga janne tando kemma ka jade yeah. agaro surondi do debe ke mo gombe la lagante nyana ngana ka jada ga no bono din takarni ona kunene sado ga gilati di lingo tugare ni kamo illa ida kenya kamo karagya kungaro debe tanni eh ke modi be gari her ko ke modi kenken gara ta ni ike mere hinu ngari serebe ganti ko nyana duna di ke mangari eh hiwa modi numma ke modi ni ke ma makinyen ka golle ngon ko na kunda ina na mina na ti ta da kara den kai ko ni makinyan kai ko ni da ko kun da ko kun da ken ta hunga chungutiya ken na urka non sai ida lagaru criminal nu jahili nu ahi lagaru nya kunyan batin sa ga kenya ha soron sorompo buru buru buru mujrimina nu hayna kunya boto sasa intabati mo sutu soron jahilinu soro benu menu ga kiren nan tin fagunti kum magade fagunti maga soron bayna kunya bato sasa arno al halan sallallahu